Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 41, 49 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma sai kuma tashar Alfa rediyo a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau Juma'a ta babbar rana tara ga watan Fabrairun shekara ta da goma sha-takwas Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da masu sauran abokan aiki muke sake muke zuwa muku a daidai wannan lokacin. da farko ga kanan labarai. To Sarfili wani jami'in gwamnati da kuma shaidu sun ce an kashe mutane akalla goma sha biyar aka raunata wasu da dama a wani faɗin kabilanci jiya Laraba da maraice a Sudan ta kudu. Ɗan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babakere domin jirkinta kaɗa kuri'a a kan ƙudurin dokar 'ya'yan jam'iyyu biyu suka wadda suka cimma wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati a nan Amurka. kana ministan harkokin cikin gida na ƙasar pakistan ya bayyana cewa duk wani yunkurin da amurka za ta yi na zaftar tattalin tallafin da take bayarwa na farin kaya zai dagula lissafi a dangantakar kasashen biyu to allah ya kyauta kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa Ƙungiyar 'yan jarida mata ta gudanar da taronta na ƙasa inda ta jaddada aniyarta na taimakawa wajen daƙile matsalolin da mata da yara ke fuskanta, musamman waɗanda suka rasa mazajensu. Haka kuma za ku ji an kawo ƙarshen annobar cutar kwalara da aka kwashe watanni goma sha takwas ana fama da ita a ƙasar Sudan ta kudu. Sai kuma shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar amma duk nan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. wani jami'in gwamnati da kuma shaidu sun ce an kashe mutane akalla goma sha biyar aka raunata wasu da dama a wani faɗan ƙabilanci jiya laraba da maraice a sudan ta kudu shaidu da suka gudu suka ɓuya a cikin daji sun ce an ci gaba da gwabza wannan faɗa har zuwa jiya alhamis a wata gunduma mai suna kolingen da ke ƙaramar hukumar bo ta kudu a jihar jongle jami'an gwamnatin jihar sun ce sun tura sojoji don kwantar da wutar faɗa na baya-bayan nan da waɗannan ƙabilun da ba su ga maciji da juna ke yi ministan watsa labarai na jihar ya shaidawa wani shirin murya amurka mai suna south sudan in focus jiya alhamis cewa mun rasa rayukan mutane goma sha biyar waɗansu takwas kuma sun ji rauni a gemiyel wani shaida da ya yi magana da murya amurka ta wayar tarho daga kolingen ya ce ya ga gawarwaki goma sha biyar dan jam'iyyar republican guda ɗaya tilo a majalisar dattijai ya yi babakiyar domin jinkirta kaɗa ƙuri'a a kan ƙudurin dokar da 'ya'yan jam'iyyun biyu suka cimma wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar kuɗin gudanar da ayyukan gwamnati abin da watakila zai kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu cikin ƙasa da wata guda rand paul na jihar kentucky ya ƙi amincewa da majalisar dokoki wato ya ki amincewa da majalisar dokoki ta kaɗa ƙuri'a a kan daftarin kasafin kuɗi na shekaru biyu wanda zai kai ga ƙara yawan kuɗin da ake kashewa a kan ayyukan soja harkokin cikin gida da biliyoyin dala yana mai cewa zai ƙara faɗin wato wagegen giɓin kasafin kuɗin da amurka ke fama da shi zai kuma ƙara yawan bashin da ke kan gwamnatin amurka wanda yanzu haka ma ya zarce dala tiriliyan ashirin wato miliyan sau miliyan ashirin a cikin wani jawabi mai zafi da tsawo da ya yi a zauren majalisa wanda ya cinye ɗan lokaci kaɗan da rage ga majalisa ta zartar da kasafin ko kuma a rufe ayyukan gwamnati. Sanata Paul ya ce a gaskiya cikin lamari na, ba zan iya ɗauke kai ba. Ya ci gaba da cewa an gabatar mana da ƙuduri mai shafi ɗari bakwai da aka buga cikin tsakar dare wanda babu wanda ya karanta, babu wani garan bawal da za a yi. Za a ci gaba da ɓarnar kuɗi ne kawai in ji shi. dagewa da dan majalisa Paul ya yi ta janyo fushin dan jam'iyyar Republican a majalisa Lindsey Graham na jihar Carolina ta kudu, wanda ya bayyana cewa rundunar sojin Amurka tana bukatar ƙarin kuɗi bayan shekaru ba a ƙara kuɗaɗen gudanar da ayyukan ma'aikatar tsaro da kuma na cikin gida ba. Graham ya ce yawan bashi da giɓin kasafi ba hujja ba ce da za ta sa a bar mai yaƙi yana rito. Zai yi duk abin da zai taimaka wa rundunar soja ta gudanar da aikinta in ji shi. sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ba wai amurka tana kokarin tsoma hannu a yakin basasa da ya shafe shekaru da dama ana yi a ƙasar siriya ba ne a bayan da sojojin ƙawance da amurka ke jagoranta suka kai hari daga sama suka kashe mayaka kimanin ɗari masu goyon bayan gwamnati waɗanda suka kai farmaki akan sojojin 'yan tawayen siriya da sojojin ƙawance ke marawa baya babu ko shakka kare kai ne ba za mu sa hannu a yakin basasan da ake a siriya ba in ji matis matis ya ce a ranar laraba ne mayaka masu goyon bayan gwamnati su 300 suka kai hari kan shalkwatar rundunar 'yan tawaye ta sdf wadda ke kusa da e, der el zo amma suka janye a bayan da sojojin kawancen da amurka ke jagoranta suka ragargaza bindigar igwa da kuma tankoki guda biyu Senator Tim Kaine, memban kwamitin hulɗa da ƙasashen ƙetare da kuma ayyukan soji, ya kushe harin da Amurka ta kai. Ya ce yayin da nake farin ciki babu wanda ya jakata a cikin mambobin rundunar haɗin gwiwa a lokacin harin. Na damu matuƙa cewa gwamnatin shugaba Trump tana ƙara shiga rikici da gangan ba tare da majalisar dokoki ta amince ba kuma ba tare da wata fitacciyar manufa ba, in ji To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ministan harkokin cikin gida na kasar pakistan ahsan iqbal ya bayyana cewa duk wani yunkuri da amurka za ta yi na zabtar tallafin soja da na farin kaya da take ba pakistan zai dagula lissafi in dangantakar kasashen biyu ya bayyana haka ne yayin da yake amsa tambayar da sashen urdu na murya amurka ya yi masa dangane da wani kuduri da aka gabatar ranar talata a majalisar wakilan amurka wanda zai buƙaci a daina ba pakistan tallafin da bai shafa harkokin tsaro ba 'yan majalisa mark sanford na jam'iyyar republican daga jihar carolina ta kudu da kuma takwaran shi thomas masi daga jihar kentucky sun gabatar da kudirin gaban majalisa suna neman a daina ba pakistan tallafin da bai shafi ayyukan tsaro ba da cewa pakistan ƙasa ce da take tallafawa 'yan ta'adda da sananta masu ya ce bai kamata amurka ta rika tura kuɗi ga gwamnatin da take taimakawa 'yan ta'adda da bayanan sir da kuma goyon bayan aikin soja ba pakistan ta musanta wato ta musunta zargin ta kuma mai da martani da cewa ta ji a jika kwarai saboda yakar 'yan ta'addar take yi iqbal ya kara da cewa a gaskiya ma amurka ba ta ba pakistan wata gudunmuwar a zo a gani ba daga ƙarshe mai yiwuwa shugaban ƙasa afirka ta kudu jacob zuma ya kammala shugabancinsa yadda ya fara shi dumu-dumu da zargin cin hanci da rashawa a shekara ta 2009 makonni biyu kafin zuma jagoranci jam'iyyar anc ga cin zaɓe hukumar shigar da ƙara ta ƙasa ta yi watsi da zargin cin hanci da rashawa na tsawon shekaru takwas da aka shigar a kansa sai dai a siyasance ba a manta da wannan batu ba domin kuwa 'yan adawa sun lashe takobin ci gaba da bin diddigin wannan batu inda sau takwas suna gabatar da ƙudurin jefa kuri'ar rashin amincewa da gwamnatin sa a gaban majalisar dokoki. rinjayen da jam'iyyarsa ta anc take da shi cikin majalisar ya sanya shi hayewa a duk lokutan da aka gudanar da irin wannan kuri'a amma kuma ta baya da aka gudanar da ƙyar ya sha da kuri'a 198 na goyon baya da kuma 177 waɗanda suka bayyana rashin amincewa da shugabancinsa tun da aka cire zuma a matsayin shugaban jam'iyyar anc mai mulki a watan disamba jam'iyyarsa ta juya masa baya kuma mai yiwuwa ne kuri'a ƙin amincewa da gwamnatinsa da za a jefa ranar 22 ga watan nan na fabrairu ta yi nasara idan har shugaban jam'iyyar anc ba su rinjaye shi ya yi murabus kafin wannan lokaci ba ko dama a wani lokaci ne zai bar mulki yana yiwuwa jacob zuma ba zai more ritaya salim alum ba labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla a Najeriya kungiyar 'yan jarida mata ta gudanar da taronta na ƙasa inda ta jaddada aniyarta wajen taimakawa wajen daƙile matsalolin mata da yara ke fuskanta musamman ma waɗanda suka rasa mazajensu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana. Taron wanda ya tattaro 'yan jarida mata daga jihohi 36 da babban birnin tarayya Abuja sun tattauna ne kan matsalolin da mata da sauran marasa galihu a Najeriya ke fuskanta da zummar samo hanyoyin warware su. Madam Jennifer Yarima ita ce shugaban 'yan jarida mata a jihar plato A yau dai mun gayyace wani ne ya zo ya mana magana akan faman mata wanda ba su da mazaje da faman da suke sha daga hannun dangogi ana kwata mashi yancin su ana hana su abin da ke nasu idan mazaje su sun mutu kuma yaran mu yan mata akan tura su aida su ji aure da sauri ko kuwa ana samu ana musu wasu halayen da baya da kyau ba so mun kira wannan taro ya mana magana akan yadda za mu taimaka a matsayin mu na yan jarida mu gaya ma duniya cewa wannan abun ba shine rayuwa ba an yi magana cewa an samu ganewa mutane kuma za su canza wayansu al'adunsu da gargajiyansu wanda yana batar da zance gwamraye da kuma yarayen mata tsohon shugaban hukumar gidauniyar tallafawa ilimin manyan makarantun najeriya farfesa suleiman bagoro ya ce kowa na da gudunmawar da zai bayar wajen tallafawa mata a cikin harkar yau da kullum musamman ta aure maza akwai abubuwa da yawa wanda ba ma tuna da cewa ya kamata mu adalci ma mata musamman wanda mazajen suka rasu ana bukata a gyara wasu kurakurai musamman wajen dokoki yawwa kuma ya kamata ku mata ku ci gaba da sa baki duk inda ya kamata ku yi magana kara kuna shiru na kuma tattauna da wasu da suka halarci taron na jamila abubakar ya kamata mu mata mu hada kai mu taimake mata wanda mijinsu ya riga ya rasu kuma ina fada ma mata wanda mijinsu ya rasu ko kuma wani yana sai cuce su su je kotu za a taimake su akwai su fida da mata kungiyoyin da suna hada kai su taimake mata ko ba su da kudin da za su doki lawyer za a taimake su sunana hadiza bukar ne daga maiduguri borno state wannan abubuwa ne da yake damun mata amma so dewa mukan gaza mu fito fili mu gaya ma jama'a ga irin wahalan da mata suke ciki. Jihar da kika fito an samu tashin hankali wanda ya sa maza da yawa sun rasu sun bar matayensu da 'ya'ya. Ya wani hali suke ciki? Kai suna cikin wani halin mai wuya. Wa'annan mutanen fa ko da wa'anda ma suke tare da mazajensu sun rasa gidajensu. sun rasa komai suna nan da ci da sha wannan da suke samu a cikin in ba dai wani bai kawo masa ba Yanayin mu ya kai din da ana gaya mana cewa mace za ta ba da kanta don ta samu abincin da za ta samu ta baiwa yaran ta su ci muna da marayu ma da za ka ga cewa an kashe uban an kashe 'ya'yan fiye da dubu hamsin wa'annan yaran fa don haki ne a wuyan mu da muke nan a raye mu da 'ya'yan nan mu ilmantar da su zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya To a gaida Zainab Babaji, to daga Najeriya kuma sai mu ɗunguma zuwa Sudan ta kudu inda hukumomin ƙasar suka ayyana kawo ƙarshen annobar cutar kwalara da ƙasar ta yi fama da ita har tsawon watanni goma sha takwas, wadda kuma ta shafi mutane sama da dubu ashirin tare da kashe mutane ɗari hudu da talatin da shida. Gaba baya ko makeri da fassarar rahoton wakiliyar murya Amurka Lisa da ta aiko mana daga Geneva. ma'aikatar kiwon lafiyar sudan ta kudu ta ayyana ƙarshen bullar annoban kwarira a cikin ƙasar bayan da ba a samu labarin wani ya kamu da cutar ba har tsawon makonni bakwai ƙungiyoyin ba da taimako sun ce matakai da dama ne suka kawo ƙarshen yaduwar wannan muguwar cuta a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sun ce matakan sa ido mai inganci a wuraren da aka samu bullar annoban cutar yayin da aka tura rukunin ma'aikatan jinya domin gudanar da bincike a wuraren su kuma duba waɗanda suka harbu sun ce ƙoƙarin samar da ruwa mai kyau da wayar wa jama'a kai akan muhimmancin tsafta da kuma jinyar waɗanda suka kamu da kwarara su ne matakan da suka taka rawan gani wurin kawo ƙarshen cutar. Jerin gudanar da ayyukan ba da allurar rigakafi a bara ya ba da gudunmuwa ga kawo ƙarshen cutar. Hukumar ba da allurar rigakafi ta ƙasa da ƙasa ta Gavi ta ɗiga wa mutane sama da miliyan biyu da dubu ɗari biyu maganin rigakafin cutar. Mai magana da yawun hukumar Gavi James Faka ya faɗa wa muryar Amurka cewa rigakafin da ke ba da kariyar shekaru biyar an bai wa mutane sama da miliyan ɗaya amma kuma ya ce shirin allurar rigakafin ya huskanci matsalar kayan aiki. Ma'aikatarmu da na Sudan ta kudu masu yawon ba da maganin rigakafin sun nuna ƙarfin halin gaske wurin shiga wasu sassan ƙasar masu tsananin haɗari. Haka zalika, ƙawayenmu na ƙasa da ƙasa kamar MedAir da Hukumar Kiwon Lafiya ta Duniya ta WHO da suka taimaka wurin shirya kayan aiki. ko shakka babu namijin kokari ne ya kai mu ga wannan nasara wannan babban albishir ne a yau cewa barkewa annoban cutar ta ƙare sai dai falka ya yi kashedi a kan kada jin daɗi ya samu manta da kanmu ya ce bullar annobar kwarara a sudan ta kudu tana ƙara yawa ko yaɗuwa a sakamakon rashin tsafta da rashin ruwa mai kyau da rashin makewayi ƙungiyoyin ba da taimako sun ce akwai yiwuwar sake bullar annobar kwarara a farkon watan afrilu idan damuna ta fara sun gargaɗi mutane da su kula da alamomin sake bullar annobar cutar. To a gai da Baba Yakubu da fassarar rahoton Lisa Schlein. To har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka mu ke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha biyar na dare. Ga shirinmu na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Ko kun san cewa a kulle yawon sankaran mafitsara da kuma sankaran mama kan kashe kimamin mata arba'in da maza ashirin da shida a Najeriya kurum? To za mu dubi wannan al'amari. A ana rawa Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Hudu ga watan Fabrairu rana ce da aka keɓe domin ƙara jawo hankalin duniya ga matsalar sankara. Duk da ci gaban da aka samu wajen ganowa da kuma jinyar sankara, Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ce a duk shekara sankara kan kashe kusan mutane miliyan tara a duk faɗin duniya. a yayin da kuma ake gano kimanin mutane miliyan goma sha hudu waɗanda ke kamuwa da cutar. Daga cikin wannan adadi, ƙungiyoyin Majalisar Ɗinkin Duniya sun ba da rahoton cewa a duk shekara kimamin 'yan Najeriya dubu ɗari ne ke kamuwa da sankara. Sa'annan kuma a kulle yawan mata arba'in sankaran mama ke kashewa, yayin da kuma sankaran mafitsara kan kashe kimamin maza ashirin da shida. An kuma yi bayanin cewa sankara ita ce cuta ta biyu a kan gaba wajen kashe mutane. Cutar sankara da aka fi gani su ne na huhu da hanta da ciki da kuma nono. Wani jami'in ƙungiyar lafiya ta duniya mai suna Andre Ilabayi ya ce kimamin kashi saba'in daga cikin ɗari na mutanen da sankara ke kashewa suna ƙasashe matalauta ne. kuma yawan masu kamuwa da cutar tana karuwa a waɗannan ƙasashen. Ya kuma faɗa wa muryar Amurka cewa ana iya ɗaukan matakai masu sauƙi ko a ƙasashe matalauta domin tunkarar wannan matsala, inda yake cewa. First and foremost, the greatest priority is to diagnose cancer early. This is a more significant intervention than, as you mentioned, the advanced technologies Ya ce da farko kuma abu mafi muhimmanci shine gano cutar tun da wuri. Wannan ita ce hanyar farko da za a bi na magance wannan matsala. Domin kuwa duk cutar da aka gano ta tun da wuri, to idan ba wani ikon Allah ba, shawo kanta ba zai yi wuya ba. Baya ga haka kuma ƙungiyar lafiya ta duniya ta jaddada muhimmancin gudanar da rayuwa yadda ya kamata, musamman akan irin kayayyakin abinci da mutum zai ci. ya kamata mutane su faye cin kayayyakin lambu da motsa jiki waɗannan matakai na iya rage mace-macen da cutar sankara wato mace-macen da cutar sankara ke haddasawa da wajen silisi guda idan kunne ya je aka ce jiki ya tsira gyara kayanka kuma bai zama sauke mu raba ba. Madalla, yanzu kuma lokaci ya yi da likitanku, Dr. Muhammad Ladan zai amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita ina fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To likita yau za mu fara da wasiƙar Malama Bilkisu Mudasiru Muhammad a can tafawa balewa. To. Ta ce wai idan iska ya hura mata ido sai ta ji suna mata zafi. sukan yi ja sosai kuma su dinga yin hawaye shine take son ta san shin me yake kawo haka to yawanci in iska da abu ya shiga idan mutum kuma yana sa idan ya zama ja haka kuma yana hawaye da yawa to abin da ke shiga idon na farko bai dace da idon ba wani lokaci yakan sa wani barayin idon ya dan dinka kumburi shi ke sa idon ya ja jazur so wannan ya faru dole ta je wani likita a duba akwai magunguna da ake iya bayarwa wanda zai rage jan idon ya rage ruwa kuma ya rage kaikayin idon amma dole sai ta je wani lokaci inda wannan na faruwa kamar tabaro za ta iya sa in ta san wuraren da za ta je iskar na zuwa haka ko abin na shiga akwai irin tabaro musamman da za ta iya sawa wanda zai mm. iya kare idon shi ma. Eh. amma dole ta je wurin likita ya duba a duba kwarai a tabbatar domin akwai kuma matsala da ke faruwa a cikin idon shi ke sa shi ke wannan yake jaɗin ko ma menene eh. da za a kokarin a bata magani ko? Eh domin a waɗansu ɓarayin cikin idon kinsa ya kasu daban-daban ne a cikin idon akwai abubuwa da yato akwai waɗansu wuraren wanda ko iskan ko abin da ya shiga ya kasa waɗansu wuraren su ɗan kumbure ko kuma su zama jajazir haka da mm. wanda jiwon likita za a duba yanzu akwai magunguna da yawa kuma da irin wannan tabarun duk zai iya taimakon ta kwarai da gaske. to Allah ya sa a dace. amin amin. To sai kuma wasiƙar da muka samu daga wajen Alhaji Mele Yusafari a can jihar Yobe. To. ya ce <laughs> yana son ka mishi bayanin amfanin kwayar maganin paracetamol a jikin mutum wai don ya ga cewa idan mutum ya je asibiti aka rubuta masa magani kowace irin cuta sai ya ga an rubuta paracetamol a ciki to yawan shansa ba ta haifar da wani illa <laughs> to paracetamol da yana amfani ga ciwo ko zafi kuma yana amfani ya rage tsananin zazzabi eh to amma kuma paracetamol ɗin yana da illa akwai in ka sha shi yawa da yawa a cikin jikin ɗan adam yana iya kawo illa ga hantar ɗan adam to likita bari kafin ka zo ga illar da zai yi din <laughs> tunda ya ce idan mutum ya je asibiti eh. idan aka rubuta mishi magani sai an haɗa da paracetamol ɗin nan To me yasa likitoci suke ah, tun da kace yana magani me yasa likitoci suke hada da paracetamol tun da na san ba tare da wani dalili ba za su rubuta ba. Eh abin da eh, mai yiwuwa yawancin mutane suka ji arziki suna da zazzabi ko wani ciwon gaba ko wani ciwon wuri-wuri na jikin jikinsu to nan duk paracetamol din yana taimakon wannan. amma wanda kowane irin abu da yawan in ba waɗannan ba to bai cika taimako yawanci abinda likitocin ke tsammani inda yawanci mutane ke zuwa asibiti kila suna da irin wannan ko zazzabi ko wani ciwon jiki ko wani tsamin jiki haka duk wannan yana taimakawa shi yasa yake haɗa da paracetamol eh amma bai tsammani kowane lokaci kaje asibiti ana baka paracetamol ba bai kamata a yi haka ba to likita kai bayani ka ce idan mutum ya fiye shan paracetamol tana barna yana barna eh. a jikin mutum To idan ka ce yawa kima kamar in mutum ya sha na wata nawa ne ko kuma dai ka ɗan yi mana bayani. To kamar in ka sha kamar nan yadda muke cewa in mutum ya sha kamar milligram dubu hudu. To. Eh. wanda yake so akan sa mg a ciki in ka sha dubu hudu zuwa dubu hudu biyar a rana bai kamata ka sha da yawa saboda haka ma za ka sha kaɗan ƙarshen shi da yawa eh kuma in kana sha akwai magunguna da yawa da ke da shi a ciki kamar magunguna ake amfani da mai tsananin ciwon jiki eh kamar ai mutum kamar tiyata ko na akan ba su dan magunguna akan hada da shi wannan paracetamol din to shi yasa yawanci akan ce a rinka duba kada mutum ya rinka shan abin da ya fi wannan dubu hudu din dubu hudu zuwa dubu biyar eh, milligram din eh ka yi bayani milligram dubu hudu ko dubu biyar eh kamar mutum zai sha na kamar sati nawa ko wata nawa ne kafin ta mai illan na da kace ta yana yi eh kaman yawanci wanda ake sha a gida kaman sukan zama kaman a shi milligram ɗin ɗari uku zuwa ɗari biyar to a rana bai kamata ka sha fi takwas ba eh kwaya takwas kada ka sha musamman ka tsaya bakwai a rana kenan eh to in kana shan abin ya fi wannan yawan haka to wani lokaci nan gaba za a ga wani abu na faruwa ga hantarka sai kuma wannan kuma ikon Allah ne amma ya kamata mutum ya rinka lura da wannan dan akwai waɗanda duk abin da suka ji sai a je a je a siyo paracetamol eh bai kamata a rinka shan paracetamol haka da yawa ba illarsa kenan to likita tunda ma ka taɓo wannan batu na cewa yawan shan paracetamol ɗin na iya lalata mu mutum hanta eh. wasu sauran magungunan fa eh shi yasa ai akwai magunguna da yawa suna kamar in kamar aspirin in kana shan aspirin da yawa shi ma yana kawo kamar irin gyamban ciki ko cikin ke so mu jini saboda haka bai kamata wurin ya sha da yawa ba ko kuma in ka sha kamar irin aspirin baka ci da wani abu ba ka rinka cin dan abinci kafin ka sha shi shi kuma baka yi wannan yana kawo ciwon ciki ko kuma sa cikin ka rinka jini to magunguna dai kowane magani yana da illa hajiya saboda in za ka sha magani eh. ka tabbar ka sha yadda aka ce ka sha yawa domin sha da yawa bai sa za ka warke da wuri ba hajiya To kuma idan kar ama aka baka magani ka baka gane ba kana sha sai kai maza maza ka koma gun likitanka. eh ko wanda ya baka duk wanda ya baka wani maganin in dai ba gane ba je ka tambaya to maganin da na sha shi haka haka wani illa zai yi mini in na sha haka domin ko wani magani hajiya yana da wani illa To kuma in mutum kamar yadda na ce idan mutum ya fara sha din kuma ya fara jin ko yana jin wani ciwo ko abin nan ya koma gun likitan shi alaba shi likita ma na iya cewa ya daina shan maganin. in dai kana shan magani ka gaina maka wani abu da baka saba gani ba yawanci ka yi hankali ko ka je wani likita ko ka tsaya sannan ka je ka yi magana da likitan domin bai kamata magunguna in dai ka so mashi kana ganin wani abu ko kana jin jiri ko kuma kana ganin wani kana wani irin bayan gida daban ko kana ganin wani irin abu dai daban da baka saba gani ba to ka yi sauri ka kira likita ko ka je ka gansha to Allah ya sawaike amin amin idan kunne ya ji aka ce jiki ya tsira eh gaskiya ne hajiya to Alhaji Mele ya sake wata tambaya to ya ce menene amfanin ganyen auduga ne a jikin mutum wai ya ga mutane suna kwaɗansa suna ci auduga eh to hajiya ban so wani amfanin cin auduga ba a jikin ɗan adam hajiya a'a ba auduga ba ganyen auduga ganyen auduga eh to hajiya ni dai wannan ban ban san kan amfanin ganyen auduga shan shi ba To ka eh, mana bincike ka Ma bincike amma irin abubuwan ilimin kimiyya da na karanta ban ga wani amfani da aka ce amma ma bincike. To. Eh. To likita lokaci ya fara daga mana hannu. A saboda haka a nan za mu salama da masu sauraron mu sai kuma mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. Babu da To Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wani jami'in gwamnati da kuma shaidu sun ce an kashe mutane akalla goma sha biyar aka kuma raunata wasu da dama a wani faɗan ƙabilanci jiya laraba da maraice a Sudan ta kudu. shaidu da suka gudu suka ɓuya a cikin daji sun ce an ci gaba da gwabza wannan fada har zuwa jiya alhamis a wata unguwa mai suna kolingyan da ke karamar hukumar bo kudu a jihar jongle jami'an gwamnatin jihar sun ce sun tura sojoji domin kwantar da wutar fadan na baya-bayan nan da wannan kabilu da ba su ga maciji da juna ke yi Ɗan jam'iyyar Republican guda ɗaya tilo a Majalisar Dattijai ya yi babakere domin jinkirta kaɗa kuri'a a kan kudurin dokar 'ya'yan jam'iyyu biyu waɗanda suka cima wadda za ta sa a ci gaba da gudanar da ayyukan gwamnati ana dab da cikar wa'adin karewar wa'adin gudanar da ayyukan gwamnatin abinda watakila zai sa a kai ga rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya a karo na biyu a cikin ƙasa da wata guda. Ron Paul na jihar Kentucky ya kyamin cewa majalisar dokoki ta kada kuri'a kan daftarin kasafin kuɗi na shekara shekaru biyu wanda zai kara yawan kuɗin da ake kashewa kan ayyukan soji da harkokin cikin gida da biliyoyin dala yana mai cewa zai ƙara faɗin wagegen gibin kasafin kuɗi da Amurka ke fama da shi zai kuma ƙara yawan bashin da ke kan gwamnatin Amurka wanda a yanzu haka ma ya zarci dala tiriliyan 20 wato miliyan so miliyan 20 sakataren tsaron amurka jim mattis ya ce ba wai amurka tana kokarin tsoma hannu a yakin basasa da aka shafe shekaru da dama ana yi a ƙasar siriya ba ne a bayan da sojojin ƙawancen da amurka ke jagoranta suka kai hari daga sama suka kashe mayaka kimanin ɗari masu goyon bayan gwamnati waɗanda suka kai farmaki a kan sojojin 'yan tawayen Siriya da sojojin ƙawancen ke marawa baya. Babu ko shakka kare kai ne ba za mu sa hannu a yakin basasan da ake a Siriya ba, in ji Matis. To madalla masu raro an muke kakan shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za mu ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro Dido ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne wanda ya daidaita mana sauti Jimmy Cook. Ni sarfil hashin kuma da ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.